ana ci gaba da musayar tsakanin rindirar 'yan sandan jihar Kaduna da kuma almajiran Sheikh Ibrahim alzazzakin da ake shari'a a gaban kotu tare da shi. Domin kuwa a yayin da rindirar 'yan sandan ke cewa tawo mu gama ta yi sanadin salwantar ran ɗan sanda ɗaya aka jikkata wasu jami'ai. Ita ƙungiyar mabiya masabar shi'an da almajiran Sheikh Ibrahim alzazzakin da aka gawo gaban kotu ne a ranar Alhamis ɗinnan cewa take bata kashe kowa ba. mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna mukutar aliyu shi ya yi wa manema labaru karin haske game da tawo gama da aka samu a garin kaduna yau alhamis wajajen karfe 11 zuwa 12 na ranar yau bayan an kawo shi shugaban 'yan shi'a alzazzaki a kotu an ɗage shari'a zuwa wani wata ana gama shari'a ne sai su 'yan shi'a suka fito Kasu idan suka fito suna tare hanya ne ba a tafiya so kuma ka san ko da shi muna faɗa cewa wannan ba karamin laifi bane ka tare mutum ka hana yayi motsi ko ya je inda za shi so muna kokarin mu tabbatar da wannan zaman lafiya ne sai su wannan daga cikin yan shi'a din suka jefi dan sandan mu kuma suka yi amfani da wuka suka kuma cike shi to muna zuwa asibitin likita ya tabbatar da cewa lallai Allah ya dauki shi so amma daga cikin mun kama mutum goma sha ɗaya kuma daga cikin su akwai wanda muke tuhuma da hannu a cikin kashe wannan dan sanda so kuma insha Allah wannan da muka kama za mu tabbatar da cewa hukunci ya hau kansu don ba mu da wannan ba. To sai dai kakakin almajiran Sheikh Ibrahim Alzazzakin da aka kawo gaban kotu a jiya Alhamis. Malam Abdulmumin Giwa ya ce mabiya ƙungiyar masu neman zaman lafiya ne saboda haka su basu kashe kowa ba. Mun ɗauki fostocinmu ne na cewa ba mu yarda da zalunci ba a sake mana jagoranmu. Shi kenan kuma abin da muka faɗa akan titi kenan muka bi muna tafiya. Wannan zargi da suke yi kamar yadda aka kira shi zargi ne kawai. domin babu wani abin da zai sa mu kashe wani saboda ba tsarinmu ba ne ba ma kisa yanzu shekara uku ana wannan abu wa muka taɓa kashewa amma mu za mu iya bugan kirji mu ce akalla daga wancan lokacin zuwa yanzu a kaduna kawai 'yan sanda sun kashe mana sama da mutum 27 sannan sun kama wurin mutum 11 a lokaci guda kuma muna zargin cewa akwai gawawakin wasu a hannunsu wannan bayani na almajiran sheik alzazzakin kuma bai hana mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna kawo hujjojin cewa lallai 'ya'yan waccan kungiya ne suka kashe 'yan sandan ba ai duk abin da ya faru a gaban jama'a aka yi sannan za ka ga akwai hotuna akwai kuma bidiyo da yadda suke yi shine suna sa wasu kaya waɗanda ake tabbatar da cewa su ne amma wannan karo sai su shiga cikin jama'a sannan inda zaka je wajen inda shi wannan dan sanda aka caka mai wuka tare da kuma jifa shi da aka yi zaka ga manyan manyan duwatsu zaka kuma motan mu da suka fasa da wannan duwatsu so magana ta cewa wai ba su bane wannan ba gaskiya bane amma kamar na faɗa muna kan bincike za mu tabbatar da cewa duk wanda yake da hannu a cikin wannan abu hukunci hakan shi insha Allah. To ko me wasu al'ummar jihar Kaduna da wannan hargitsi ya hada da su za su ce? Sunana Muhammad Gambo Muhammad. Kai watan gaskiya abin nan gaskiya ba karamin tsanani yayi ba. kuma a gaskiya ni a yanda nake gani gani nake kamar saboda malamin su da aka rike ni sai sa irin wannan rigingimin suke faruwa amma gaskiya ni inda zan samu ni a yanda nake so zan so a ce malamin su nan a sake shi saboda dan a samu zaman lafiya saboda a gaskiya yanda rigiman ya zo ya kasance har ya zama da yan sanda ake rigiman ana ta harbi gaskiya ban ji daɗin abin ba sunana awwal ibrahim gaskiya wannan rigima yayi wasu sosai kuma har ya bani sauro don ban taba gani rigima ma irin wannan ba to amma ni a gaskiya ina gani kamar idan aka sake malamin na abun zai yi wasu sosai ya kamata ina ga gwamnati ta ci gaba da rike su daga baya kuma yi bincike a game ya dace ya kamata yi kai saboda da yawa suna gani kamar idan aka sake shi kuma za a sake yin abun da ya fi haka wannan rudani dai ya biyo bayan gurfanar da Sheikh Ibrahim Alzazzaki a gaban kotu ne da aka yi a jiya Alhamis duk ko da yake kotun ma bata samu zama ba saboda an ce alkalin da zai saru wannan kara bai jin daɗi kamar dai ɗaya daga cikin lauyoyin Sheikh Ibrahim Arzazzakin ya tabbatar wa da manema labaru. My name is Maxwell Kyon. Eh, yau dai ba wani abin da ya faru. Tunda dai shi alkalin da ya kamata ya ji wannan maganan bai samu daman zuwa ba an ce baya jin daɗi. da kawai muka yi shine mun dauki wata ranar da za mu sake dawowa ranar 11 eh, watan eh, bakwai. isa lord ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya